الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا لامية الزقاقي واللفن أبو الحسن علي بن قاسم المغربي أيوة إن شاء الله za mu yi darasi na goma sha bakwai kuma za mu tashi kan fasali malaita bayanin bayanun wa tafsisun wa tafsirun hami shahidun wa likurfin li urfi jarahula bihi al-hukm wal futya fa in sahha ma jara min al-hukm fa'kum naziran wa munahira ah, Bayanin, mala yace bayani wa sun da keɓance umumi wato abin da yake gama gari wa tafsirun da fassara da fassara muhammin abin da yake rufe shahidun da mai shaida wa taqayyidun da qayyade abin da aka sake jara yana gudana da urfin ga al'ada kula kamar al'ada ah, da bayanun da tafsirun da tafsirun muhammin da taqayyidi sai yana daga cikin mustalahatul usuliyya wato abubuwa ne na kusurin kafin bayanin yana nufin bayanin ne a wato akwai magana wanda take dunkuliya tana iya daukan ma'ana biyu ya faɗe ta al'ada sai ta fassara ta ana mai da fassaran ta zuwa ga al'ada to da yin al'ada ta fassara shi kenan sai a ɗauki a ɗauki fassarar al'ada suna misali da kalmar ishtara a larabci in mutum ya ce ya ɗaukan ma'anar nafiyar kuma amma idan a al'adan garin to a kansa za a ɗauki wannan kalmar a wajen al'adu akwai wasu lokuta a hausa ko a wani yare ma wanda suna iya ɗaukan ma'anoni biyu ko uku amma za a duba galibi a al'ada ya kashe amfani da su ko ka ɗauke shi a matsayin a matsayin al'ada amma yanzu don ake na kama gida ba za a al'adance mai ginin ba kama haya ba wai ka je ta rike gida ba ko na kama shago Kada za ka yi kasuwa kenan ba wai ka rike shago ba kamar mutum ya ce na yi gida zai iya daukan ka gina gida zai iya daukan kuma ka tafi ka tafi gida ko za ka zai iya daukan kuma ka yi aure ba a sai wani ya yi gida a ga ya yi aure shi ne ka yi aure su duka wannan za a duba yadda magana ta kuma sai an fassara magana ta ake ga abin da ga abin da kake nufi ga abin da kake nufi to ma'ana dai alƙali zai lura da al'adar mutane wajen fassara tunkuliyar maganar su ko magana mai harshe biyu wanda tana iya ɗaukan wannan ma'ana tana iya ɗaukan wannan ma'ana sannan yake wa tafsisun da tafsisin umumi alafzul amru shine al-mustadriku li a afrad goma sha biyu kenan wata goma sha biyu za ka zauna ne kamar yan kace na kama hayar onan wani shekara ɗaya. kuma nunan damuna ake yi a wannan wajen me yake zubi ya damunan kawai kila wata hudu ne ba a lokacin da ruwa aka fara shuka zuwa lokacin da za a yi girbi kaga ba an ka kwashi amfanin gonan ka mai gona in yazo yana aiki da gonan ka ba za ka ce ai na kama haya shekara ne alhali shekara ɗaya ka ce shekara ɗaya kuma wata goma sha biyu ga gari wannan idan an kawo alƙali irin wannan rikici mutum ya kama hayan gona shekara ɗaya an yi noma damuna ta ɗauke sai shi kuma mai gonan sai yana yin wani gine-ginen sa a gonan ko yana amfani da ita ba wani haya ya aje wasu kayayyakin sa, sai ka ce ai shekara ɗaya ne na kama haya kama ka shi kotu ba baka da hujja a wajen al'adu domin al'ada ta gudana ne daga baya gonan ba na kama ne ma gida ba kaga duka shekara ne gaba ɗaya kaga wannan al'ada ne ta yi tafsirin ta ta keɓance da abin da ake nufi dole alƙali ya dinga lura da irin wannan ko tafsiru muhali wato tafsirin abin da yake tunkule muna da wata kalma a larabci da ake ce masa nafaka nafaka nafaka zai iya ɗaukan ciyarwa kawai zai iya ɗaukan kuma ciyarwa da tufatarwa ciyarwa da tufatarwa gaba ɗaya don a istilahi na shari'a inda aka ce infa infaqul zawja ana nufin ciyarwa da tufatarwa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله labarin على ma وبما انفقوا min amani za ta mun sa wuri mace za ce akwai nafaka a kanka ana akwai ciyarwa da da tufatarwa amma idan a al'adan garin in an ce ciyarwa iya cin abinci ne kawai da ruwa za ka kawo mata banda tufafi ya a ɗauke shi a kan a kan ciyarwa kawai kamar yanzu mutum ya kusi da matarsa a shi kanta yake to maimakon abin da ba bani ki ciyar da ɗana shekara biyu yin al'ada ciyarwa na abinci ne kawai da tufafi da tufafi ya shiga yin al'ada iya abinci ne sai ka ce to har da tufafi in baka faɗa ba babu tufafi alƙali zai lura da al'adan garin kowane gari da irin yadda suke fassar su to shine ma'anan wa tafsiru mubhami da fassara abin da yake a lulluɗe ko a dunkule sai kuma shahidun mai ba da shaida nan shahidul urfi a kyan shahidul urfi ana amfani da shaidan al'ada a kotu kamar a ce an samu rikici tsakanin ma'aurata rikicin nan akan abin da ya shafi gado ne gado ita matan da aka sake ta sai da zo ta kama tattara gado da katifa cikin yadda sai ce ai nasa ne ta ce nata ne to za mu duba mu za al'adance miji ne ke mallakan gado ko mata ne ka ba to gadonta ne kuma ko kai ka saya mata ta taimake ta ne kawai za ta kwashi ainihin wannan gado da kujerun da tafi da su ga a nan shahidul umfi al'ada ya nuna na ne sai a ba ta gaskiya sai kai ka da rankuwa da na jinjin amma idan ta zo tafiya ka saki mace da ta zo tafiya ta kwashe kayanta sai ta ɗauki janareto ta tafi da shi sai ka kai kara ce ta ɗauke ma janareto kuma babu shaidan naka ne ko naka to al'ada maka shaida kawai generator nan naka ne don maza su suke sayan ne. miji ke ke sayan generator ba mace ba sai haka da rantsuwa kawai naka ne shi ke ya samu shaida guda to shi ne shahidul urfi kenan ko kaga alkali zai lura da zai lura da wannan a lokacin da aka rasa aka rasa shaida sai kuma taƙayyidi wato kayyade mai ake nufi ƙayyaje me ake me ake nufi wato an faɗi abu a take mutlaki amma al'ada tana iya tana iya ƙayyade shi kamar idan ka ce kana bin sa riga ya karbi aron rigan ka idan sai je kawo maka jamfa sai ka kuma ka ce ba jamfa ba ne jallabiya ne doguwa ko sai a duba al'adan garin jamfa ake sawa ko jallabiya Allah da idan jamfa ne kamar shine galibin al'adar garuruwan mu a nan arewa ake sawa to sai ta ah, ya ce ka gaskiya sun da jamfa ne ya da muka rai sai ce ba da ba bane amma a Saudiya ne ba <laughs> kaga kada hin lafiya ne za a ce ainihin jamfa ba kama, don su ba sa sa jamfa ba. karamin muna dan sa lafiya mu ne lokaci amma ba shine al'adar mu in mun sa ma mun yi al'adar larabawa ne za ka galibin al'adan ake ake abin ake ake dubawa ba za ka to ina abubuwan da mana ya faɗi su ya ce dukkaninsu da ƙurfin jara suna gudana ne da al'ada kuma kula kamar ado wai kalhiliyatul mutajammal biya kamar abin da ake aro da shi yake bayyana ta wata al'ada take bayyana da wadannan abubuwa min da ado yake fitar da mutum to sai ce bihil hukum wal futya wa in sahha ma jaa min al hukm fa kum hukumu. bihi da al'adan nan ne al hukum ake yin hukunci to za ka yin ya zo sai hukunci da abin da al'ada ta yi dara inda an rasa shaida to al'ada ta zama shaida shi kuma sai ya haɗa da rantsuwa wal futya da kuma fatawa kuma fatawa ana gina ta akan akan al'ada a ko su lagunan da yin ambace su a wani gari ga yadda ake nufi al'adan wani gari kuma ga yadda ga yadda ake nufi a littattafin fito za ka ji an ce idan mutum ce matarsa an ce hadiyyatun an ce batalatun an ce batatun take uku ne kawai ba ka da wani zafi kawai ka saki matarsa take amma sai malamai masu shaidu suka ce wannan ba al'adan garin wanda ya wallafa littafi ne a al'adan wasu garuwa ne amma kai al'adar ku kace matan da matar ka an ke ta su kiyin kekiya ce ko ko sai ma bara a ce kai ba sai dai inda niyyar sake kamar ko an ce khaliyatun ke ke wofi ne wofi kaga ce zakin ta kawai bai ko ka ga mata amma ce ka ki ba ce ka ke ta ko an ce bari adu ya sake ku ke kubutacciya ne kira ta ka ga an ita ba ta da laifi za a ce amma a wani garin an faɗa to saki uku kuma ake nufi kaga dole za a koma wa al'ada shi yana ƙa'ida da yana ƙarƙashin domin ana lura da al'ada sai ka sheku islam ita ke cewa laysa fil uqudi alfazun muta'abbadun biha kuma ba wasu kuna da haka ce wato an bautar da mu da su abin da ya shafi kulle kulle ga hansa na ba ni naira dari biyar abin nan sori hansa yana da tsada ga hansa na ba ni dubu hamsin daga washi dubu hamsin ya baka hamsin kuɗin ka nan bashin da na karɓa dubu hamsin na biya ka ba ni hamsin ya ce a har sai ya min kari sai ji alkali wa ce da gaskiya wanda yake siyarwa ya kai sayar min kari domin ga hansa ɗin nan ba ni dubu amma bai ce ka saya ba amma a al'ada ne ake nufi cewa na ji wani alkali bai da maka da na sakin ba ko na miliyan da ne hasakin ni ya riga ya fara aka zo saura aure sai maimakon a ce an aura masa wance sai ya karɓa masa sai wani ya ce an bashi zainabu shi wani sai na karɓa masa sai don an maka fatawa yanzu wannan auren ya yi ko bai yi ba sai ka ce ya yi saboda al'ada sadaki dalilin cewa ba kyauta aka bashi ta ba ba an bashi zai renonta ta ne, ta ke mai auren da ita ba a'a an aura masa ita ne kawai za ka al'adar da ba sai an ce an aura masa ita amma muna dagewa a dinga cewa an aura masa ita saboda akwai malai da suka tafi in ba da wannan lafazin aka yi amfani ba auren ma da yiwa ba zama mai shafi'iya da da malika ga na amma da nan ji yayi so da aka fatawa da alƙalanci yana buƙatan kasan al'adar mutane wannan gari shi yasa idan abu na rikici ne alƙali ana son a kai ƙara a kai kotu wajen alƙali mazaunin gari shi ya san me yake in fatawa ne kar a ketare gari abin da ya shafi rikicin al'ada a samu malami a garin ya bada fatawa ba wani malami a Kano ko wani malami a jirgin ko kuma alhalin fatawan a Yola ne ko a Gombe wanda ta na a cikin wata kasa kuma sai a ba ku bata mata wanda ba ita bane su al'adan su zama al'adan mu zama ko da ka da da alƙalanci da da da fatawa duk abu ne ne dan juma ne da dan juma kai ban ma shi alƙali in ya ga maka hukunci zai nizinta maka sai kai shi kuma mai fatawa malami ya baka fatawa to ba zai nizinta maka ba in ka ga dama ka je kai ka ga dama kai kai shine bihi hukmu wal futiya fa in sahha al'adar nan ya inganta a al'adar garin haka abu yake min al-hukumi na wannan hukunci to fa hakum kai hukunci da wannan al'adar ma'ana sa fa hukum bihi kenan nabiran kana mai tsokaci wa munafila kana mai rairayewa kana mai bambancewa ko da ka in dai a al'ada abun ya inganta to kawai kai hukunci da shi saboda al'adatu muhakkamu amma ka lura sosai hakan ne al'adar ne idan al'adar biyu ne wacce ta firin jayi sai ya hukunci da wannan tafi ta firin jayi a kawar da take iya kaɗan ya ce wa abin da naziran kana mai zura wa munakhilan kana mai rerayewa sahihan wa biddan wallazi huwa ghalibun wa fasiduhu bil juli wal harfi mutfi'a yace kana mai rere sahiha ingantacce wa fitan da kishin ingantacce shine fatacce kenan sabon bambance shari'a abin al'adar da ta dace da shari'a da al'adar da ta sabawa shari'a duk al'adar da ta ba ta sabawa shari'a ba ana hukunci da ita amma wanda ta sabawa shari'a kuma ta halatta haramun wannan ba za a yi hukunci da da ita ba garin dama ha'inci ya zama al'ada ana suna ha'intar juna sai aka wani ha'inci wanda al'adance ana yin za ko da an yi shi ba a damu wata wakili ya saba in ha'inci ne to ya saba shari'a ba za a yi da wannan ba ba za a yadda da wannan ba sai a jifar da al'adan da ta sabawa wato shari'a ita ce fitnan ga sahihan al'adan da ta dace da shari'a ya aiki da ita ma wa faɗa shari'a inganci ta wa biddan kishiya kuma ita ce al'ada da ta saba shari'a wannan ba za a yadda da ita ba saboda shari'a ita ce a gaba ba al'ada ba saboda ka daga cikin shauɗin aiki da al'ada Allah ta kona mukhalifatan li shar'i kar ta sabawa wato ainihin shari'a sai ce wallazi huwa ghalibun kuma ana amfani da al'ada wanda take marin jayiya idan da za a ce akwai al'ada biyu a garin amma sai ta fi rinjaye ba wanda ta fi rinjaye ita za a yi amfani da ita ba wanda aka rinjaye wannan kaɗan ne za ka samu ma mutane sun yi haka to amma wannan kuma shi fi yawa a ce akwai wani kayan gida ana rikici maza na iya mallaka mata na iya cewa a biya to amma su a suka fi sai amfani da galibi in akwai rikici haka in mata ne suka fi soji ta ce na mata ne in maza ne kuma sai a ce na maza ne kamar kayan kicin da sauransu wanda ya danganta da al'adan gari yanzu a nan najeriya in za a kai mace gidan mijinta ana kai ta da kayan kicin ana kai ta da tv ana kai ta da fridge amma a al'adan wasu kasashe ba abin da za ka zo da shi da gadon da katifan da kujerun da tibin da kayan kicin ɗin gaba ɗaya namiji ne yake yi in ya sake ta kawai za ta ɗau kanta na kayan sa wanda kawai ta yi gaba ta bar maka duka wani nan in ka zo ko wata kuma sai ka sa a wani namiji ne ke da gaskiya mu kuma ne ana rikici ga ɗaki sai zama mace ce galibi galibi ta kuma ko ka canja mata ka mata alheri ne za ta tafi da kayanta to ta ka ba ta ba wai kanka kaiwa ba babban da ah, shi yasa ya aka zo a ka'ida yuqam bil adati idza saradat aw ghalabat ana hukunci da al'ada idza saradat in ta zama gamimmiya aw ghalabat ko ta zama ita ce galibi ita ce tafi wato ainihin wato rinjaye idan mutum ya sai kayan sa a kasuwa ya sai hanta ɗinka ko takalmi take sayarwa ko atamfa take sayarwa ko kayan bulawar take sayarwa shi kenan sai ce yana bin ka bashi da kuma kace a kuɗi a hannu ne to kai za a ba gaskiya kai da kace kuɗi a hannu tun da galibin al'adan garin nan ko kuma garuruwa mu kuɗi a hannu ake sayar kaya ana ce ka hada da rantsuwa kawai in dai babu shaidan amma abubuwan da al'adansa kuma bashi ake sai da shi to shi kuma sai a ce ba in ga galibi bashi ne sai a ce to shi ne kawai sai dai ka hada da rantsuwa sai a biya ka to da haka yana bambanta da gari da kuma abubuwan da ake ake ake abin da ake amfani da su yanzu kamar cinikin gida idan an yi shi a ce je ya sai wannan gidan ya ce ya biya ni kuɗi ai na biya shi wannan ne baka biya ni ba wa ya fi gaskiya wanda ya ce ba biya shi ba don an yi cinikin jiya galibi za a zo a duba takardu a zai a yi wani bincike bincike kafin a biya to amma idan kashin miya ka je ka saya ba a kasuwa ko tumatur da tattasai kaga galibi wannan kuɗi a hannu nan ce ba a biya ba kane da gaskiya ta hada da hada da rantsuwa sai ce ah, ba cikin wato al'ada bilju'uli musila an yi misalinsa bilju'uli da ju'uli wal harfi da abin da ya shafi harkar noma abin da yake nufi da an yi misalinsa da jubili jubili shine ka ba da wani aiki in an cimma nasara a biya ka muna da ɗan uwansa ijara shi kuma a baka aiki gwargwadon wahalar ka gwargwadon da za a biya ka yanzu idan na ce ka tona mini rijiya duk gaba ɗaya wato tsawon mutum ɗaya zan baka dubu goma sai na tona tsawon ka tona tsawon mutum biyu ko biyu ko uku to sai na baka kuɗin ka in mutum biyu ne tsawon mutum biyu kaga dubu ashirin mutum uku dubu talatin ko an fito ruwa ko ba a fito ba amma na ce ka tona mini ruwa dirijiya in ka iso ruwa haka samu ruwa zan baka dubu talatin to ko gaba hamsin kai tsawon mutum hamsin sai baka samu ruwa ba baka da koko bai ma kasan da ka tono din ma sai ka sake mai da ita saboda yara ka zo su fata rijiya sai ka mai da wannan kasan a ga jubi ne kenan to a ƙa'ida na juzi ba a sa masa tayi mota na ta bata an sace mota na in ka gano min ita zan baka miliyan ka to ba zan ce daga nan zuwa juma'a ba wanda ya rushe ya zama ba juzi in ka ce daga nan zuwa juma'a ka gano min ita, zan baka miliyan to in na wahala zuwa juma'a ban samu ba kaga kai ne ka kayyade mini wannan wahala daga wahalar da kamar ina ce su in ka same ta kawai su da haka ko zuwa wata ɗaya ne ya same ta in ya kama ka za ka biya shi in kuma ya gaji da nema bai samu bai da auki nan bai da koko don shi ya ga dama ya shiga a cikin wannan riski wannan shi ake so shi so abin da ake nufi a nan idan a al'adan garin jigili ana sa masa lokaci rakumi na ɓasa ka je ka nemo shi daga nan zuwa juma'a ka zama zan baka dubu ashirin da wannan ɓataccen dubi ne ko da al'ada ana yin haka da zaka alƙali ya kunci da wannan da wannan kuskure ne a haramun wani harfi da abin da ya shafi wato gona shi kuma kamar su misali ta da muzara'a yanzu ya halatta ka ba ne hayan gona in baka dubu ɗari in noma ta ba baya halatta ka ba ne hayan gona idan an noma amfanin gonan in baka buhu biyu ko in ware wani bangare in ce wannan abin da aka samu a nan shine naka abin da aka samu a nan shine nawa baya halatta wannan ta ake cewa mukhabara wanda maza su ya haramta shi shine kirabul arabi bi juz'i ma yakhruju na? ba da haya da ka biya da abun da ka samu a wannan, ta zai wa baka kai wa ba samu ba ko nan yi kyau nan bai kyau ba wannan akwai garari haramun amma in kuɗi za ka bar ka ɗau hayan gona ya halatta hadisin da yake cewa man kana lahu ardun falyamnaha bi ghairi aw liyazra'aha fala yakriha wanda yake da gona ya ba wani ya yi noma ta koyi ya noma ta da kansa da kansa amma kar ya ba da haya wani mai sani wata ya ɗauka an haramta haya ne kar ka ba da haya da wani abu da za a noma a gonan shine za a Shi shine zo bi in min haƙin a karan wannan to shi da zamana al'adan garin yadda ake yin an ba da hayan gona to ana biya da ne da abin da aka noma a gonan a ba da buhu ɗaya ko buhu biyu aka ce a wannan bai halatta ba hadisi ya hana to bara a ce ah, an so ai al'adar gari ne haka ba ya halatta ba na firin ta wani gari na yi noman rani a wannan gari. ya ga ya yi buhu an bani gonan su haka kwana ba su karbi kudin hayawa ina gama noma sun buhu biyu suke so sai da wannan ai haramun ne haramun ne a yi haka to sai Allah ya sa akwai mafita ita shari'a ba ta yadda ka bayar da abun da aka noma a gonan ba amma kana iya sayowa a kasuwa ka bayar ita da na siyo musu dubu biyu a wata kasuwan kauye shi ke nan zai na ba su don rani ne da kaga kenan shi ne malamai suka ce idan ya na. min su ma yakhruju min al minar ba a wannan gonan ba mana za ka ba da hayan gona da abiya ka da amfanin gona amma ba na gonan ba na sauran gonakin mutane wannan ya halatta amma banda na wannan gonan to al'adan su haka ake zai ce to ai al'ada ba ta canje shari'a al'ada kuma na aiki da ita idan ba ta sabawa shari'a ba idan ba ta sabawa shari'a to shi ne yake nufi da waharfin da abin da ya shafi harkan wato gona sai yace mutu da aka yi misali na biyu na gaba wa bai'u simarin babu anwa'i hali له الرهن والدنيا قرابا وشركة كذا الشبه لو يقال كان مقولا yace wa bai'u simari da sai da ƴaƴan itatuwa babu anwa'i a shakin nau'in ta bila kujuri babu bayyana nuna ka da ɗan itace ba tare da wato ya nuna ba wannan haramun ne shari'a ta haramta bishiya ta ɗan fara ƴaƴa ba ta ba mangoro ba yadda inda za a kire shi wato bare ba. kuma idan a samu dan mashiya ya ci gaba da ya ƙari sanunansa da wannan haramun ne Manzana ta sama ya hana na hannun zai isamari da gudu salami ya hana sai da amfanin gona kafin bai yayin itatuwa kafin su bayyana kafin abin nan buransu ya bayyana haka nan ko masara ne ta tana nan ruwa ruwanta ba za ka sai da ita ba domin idan ruwa ya ɗauke za ta zo ta motsi ne ba za ta yi ƴaƴa ba sai dai lokacin da ta yi ƙwari ta yadda ko ruwa ya ɗauke za ta zama ta nuna da wannan lokacin ya halatta na siya ba ya halatta haka na abin da ya shafi abin nan sai da sai da ya banya kawai kararen kawai ga sunan bai fara goyon ba ma ka ce za ka sayar wannan shi ma ba ya halatta sai dai a bisa za ka ba wa dabbobinka wannan kararen in kuma gafe masara kan ta nuna a lokacin gobi ko ka je ka gasa ka ci a haka ko ka je ba a haka tana ruwa ruwanta wannan ya halatta a siyar amma a bisa a bacce ta karisa shi ne bai halatta ba don mu fahimci matsala ko to da ya akwai mata masu zuwa suna sayan masara suna jefawa ko suna gasawa wannan halal ne ba shi ake ji ba don a ɗanyanta za a kare ta a sayar musu ita ana nufin wanda za a sayarwa shi kuma ya karisa noman da shi ne bai halatta ba ya tsari ta noma to ko da a al'adan garin wasu ana yin haka wani ya fara noma sai ba sai ba wani shi kuma ya tsari ta noma a zuwa girbi al'ada ana yi to wannan al'adar sai ake ta saba wa shari'a ko dai kai amfani da shi amma ba a bashi ya kare ba saboda bai riga ya yi gudu salami ba sai ce ah, na wani ne wal galibi ikala wal galibi da kuma wal abin da yake galibi ita alaka ai fura to ana iya ana iya sayarwa shi karamin din sai bi babban misali sai yanzu bi alaka ta sai dan cikin saniyawa saniya ta da cike sai kai cikin banda uwar a sayar maka ita haramun ne domin akwai garari a ciki ba san ya yake ba a ciki amma ya alaka ta sai saniyan tare da cikin a ƙara maka farashi inda ba ta da ciki dubu ɗari biyar amma suna ta da ciki dubu ɗari shida ya halatta ka biya saboda a tabi'u tabi'u shi abin nan ɗan tayin ko kuma cikin yana bin hukuncin uwarsa ya halatta ka sayi gona tare da amfanin gonan ko bai nuna ba ko bai kura ba ya halatta ka saya ya halatta ka sayi bishiya Amfanin kuma yana tare da asalin sai a sai halatta ba ta wani fahimta to ko al'ada ta gudana ana irin wannan abun na haramun din ba a yadda ba sai ce lahurrahanu wasuniya lahurrahanan jara yana da alaka da iji'ala ina iji'ala lahurrahana wasuniya firaban wa shirkatan kaza shibhu law yukala kana mutawwala yace iji'ala lahurrana ka sanya masa jingina ma shi ma jingina in ya saba wa shari'a haramun ginan abu amma za ka yi amfani da shi ka sa al'adar mu ma haka ba sai mu ce baka jinginan gona ka ba shi aron dubu ɗari ko kuma yana noma gona ya baka aron dubu ka ba shi gona ya baka dubu ɗari ya shiga wajen noma ka wannan haramun ne ka ba shi jinginan gida ya je ya zauna da iyalansa ko ya ba da haya haramun ne saboda wannan ya zama karban jarra nafa ka ba da aro ne ya jawo maka ya jawo maka amfani mu zo gonan da kai in haya za a biya za a ce dubu ashirin to yanzu za a biya ma dubu ɗari ka kuma kari kari baki kama wani dubu ashirin a gonan ka ga dubu ashirin ɗin nan kuɗin ruwa ne ya zama haramun to da haka baya baya kunya da kuma sunya shine ka sai da abu ka ce ban da zan sayar maka da wannan gidan amma ban da wani abu a gidan to me wani abu kaga garabi ne idan na saya kuma ka zo ka ciccire rufin gidan fa gaba daya ka ce ai shi ce nufi kaga rikici ya tashi kenan wannan haramun ne ma ya hana hakunya yace illa an ta'lama hadisi ne ingantacce ha ani sunya hatta yutulama ya hana ka ce wani abu sai an san me ka cire amma ka ce na sayar maka da wannan gidan banda eh sunan gidan da fankokin gidan Cike na san ya ko na sayar maka gidan nan banda wannan falon banda wannan ɗakin to kaga an san menene haka aka ware banda shi amma in ba haka ba haramun na sayar ma wannan gidan banda rufin gidan shi nan na ga dama sai sai aka zo ka cire rufin ka ne kuma na zo na yi nawa nawa rufin sai kuma qiraban haka na abin da ya shafi qirabi qirab shine in baka kuɗi ka juya mana mu dinga riba riba na baka kuɗi kana juya mana idan an ci riba idan an ci riba sai mu riba riba ni ina da kashi ɗaya kai kana da kashi biyu misali ina da kashi biyu kana da kana da kashi ɗaya to sai aka zo a al'adan gari in na baka kuɗi wato ainihin a juya in na baka kuɗi ka dinga abin nan ka dinga juya mana to kawai su wata za a baka dubu goma ne duk wata ko dubu ɗari wannan haramun ne riba ne sai dai a bari a watan ai lissafi me aka samu in miliyan ɗaya aka samu ma ba sai dubu ɗari ne in kasuwa aka yi tashi a sai ku kuci gaba da kasuwanci a mai da gurbin kasuwa amma ba za a ƙayyade ba ne irin riban da bankuna suke yi kenan ka ba da kuɗi duk wata ana baka kaza ko duk shekara a baka kaza wannan ko da al'ada ne ya saba al'ada ba za a yi hukunci da da wannan ba ko kuma iraja da da kadaroni a baka wasu kaya sai a kaddara ga kiman su miliyan daya a ci gaba da kasuwanci to abin da ya karu akan haka za a dinga riba riba sai ta ba a yi da kadara don zai yi a sai da ita ba ta kai miliyan ɗaya ba ko kuma tafi miliyan ɗaya sai dai da kuɗi a sai kayan a sai da kayan a ba da kuɗin wa shirkatan da kuma haɗa jari mu haɗa jari da kuma aiki muna yi sai a shigo da wani abu wanda yake na riba na haramun a jiki kuma wannan abun ya zama wato ainihin al'ada sai a ce mun haɗa muna jari ni ni da jari na kai da jari ka. ni nake aiki ko duka muke aiki sai a ce to duk shekara za a baka miliyan da ni kuma duk shekara za a duba dan abin da ya samu a bani a'a in dai kowa yana da kashi nawa ne a shekaran ni na da tashi rabi ni kai na da rabi kowa gurgurun abin da kuɗin sai kawo gurgurun abin da riba za ta kawo masa ko makamancin wannan bi halatta ba sai ce kaza kaza shigo haka abin da ya kama da wannan kamar harkan canji kaga ba ni in baka ne riyal da naira kana bani ina baka sai al'adan gari ya zama za a baka riyal din ma sai bayan sati a karbi naira ko ba ka nera sai bayan sati a karbi dalan wannan haramun ne al'ada ba za ta canje wannan haramun din ba za a yi hukuncin cewa wannan abu ba shi cin ciniki sai yace yace lauyi hukuma da za a dinga hakaito irin wannan za a dinga ba ka misalai da labarai irin na misalin abubuwa na al'ada wanda suke nan haramun lakana mutawwala da littafin sai zama dogo kuma zai wahala karanta karantawa to da nan ya baka misali yuhuka har kai zuwa ka kawo labarin abin da ake yi a cikin wasu garuruwa na al'ada marasa kyau a ce a kawo su a buga maka misali da su aiki to da littafin zai zama yana da tsawo ita zai takaita a nan yake fa yakfi ulil albabi wamqun bi hajibin na'am li zawi tawfiqi abghi tahawwala fa yakfi yana ita yana isan ulil albabi ma abota hankali wabqun kyattawa bi hajibin da ido wato nuni da ido kenan ka dan haka da idon ka to mai hankali yana gane me kake nufi me ilimi yake nufi na na'am yake haka ne to da ka kenan ya maka ishara na misalai ne wurin kuma in kana da ilimi kana iya gano su duk abin da ya saba al'ada ya ce to ba zai canja shari'a ba nan kam ya hukunci da abin da yake na shari'a amma abin da al'adan da bata saba shari'a ba to sai ai hukunci da al'ada sai ta zama hujja al'adatu muhakkamatu sai ce lizawi tausiki abdi ina neman ta haula juyawa lizawi tausiki ga ma'abocin rubutawa wato masu rubuta rikice rikice ko abin da ya shafi wato harkan kotu da ba da shaida shine fasali na gaba amma kafin wannan fasalin akwai wani baiki wanda a wata nuska na samu ba haka yake ne da ce sahihan wa biddan wallazi huwa ghalibun to shi anan sai yake fa fasiduhu bil judi wal harfi musila kama a wancan kuma da yake sahihan wa bidan wallazi huwa ghalibun Yake fa'ali li kulli muqtabahu wa kammila bi ilati zai irfin zai urfin sarihin wa ghalibin fa fasiduhu bil judi wal harfi musila kama dai a wannan nukan babu da yake in ka gano ingantacciyar aƙida da ɓatacciyar aƙida da abin da yake na zalibi ya ce fa'a'i ka ba wa kullum ga kowane mukta babu abin da yake nema in an ya inganta to a yi hukunci da al'ada da ta saba kuma ka hukunci da ita sai ce wa kammila amma ka kare bi ihlafi zai urfin da al'ada wanda take mabayyaniya haka ake yi al'ada a garin kowa da kowa wa galibin da kuma al'adar da ta daya. tsari a wannan baitukan shine duk wanda al'ada ta goyi bayansa to ba wai za a ɗau abun a baki ne sai ya haɗa da rantsuwa za a ce to al'ada ta maka shaida ɗaya to ka haɗa da rantsuwa billahi na zina ila illa huwa abin da ka faɗan nan gaskiya ne shi ne sai a baka haƙƙin ba barin ka za ka tafi don al'ada ta goyi bayan kama na fata mun fahimta amma dai a ciki na yi bayanin abin da wannan baitin ya kunsa a nan bai kawo shi ba to sai malam yake tanabbah fasali kenan ko yana da alaka da kusan duk fasali dai ne wannan littafi ita bare ce fasali a kaza da kaza tanabbah ذا التوفيق وعمل بما يرى من الكتب قابل وقت والترك واقبله ومن ذاك عيب الرقي يكتب في الشرع ونص ثلاث كذا السبب اكتبا قبيل نكاه واكتب عنه مفكرا yace tanabbah ka faɗaka. wato kai zat tawfiki ya ma abocin rubutu a gaban alƙali mai rubuta shaidar da aka yi da hukunce hukunce da aka yi ka fadaka anan ana ku za ka ga tanabbah izat tawfiqu ne ka ba ga wani tanabbah yana magana ne da mai rubutu tanabbah ka faɗaka zat tawfiqi ai ya sahibat tawfiq ya ma abocin rubutu ya sahibat kitaba ya mai rubutawa da aka sai ka jara zat tawfiqi wannan za mai ma'anan sahib ne go sai a cikin al-asma'u as ya sa zaɓin yanzu akwai ya da aka shafe ba ya zat taufiƙi ne aka shafe a dasun nidai din amma zaɗin kaga wannan alifun din kaga munada ne mu ba ku masu gobe alifi da annahu min al-asma'i asita وارفع بواوي وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصب من ذاك ذو انسوبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اق حم كذاك وحن والنفس في هذا الاخير اشهر وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نفسهن اشهر zaka min zaka zu in subatan abana zu in ya bayar da ni ma'anan fahim shi da irin wannan da dauke cikin asma'ul sita turfa bilwari wa turfa bil alif wa tujabu bil ya in wurin rafa ne ka ce zu maliki zu tawfiki ya zama ke kenan in majalu ne ka ce zi tawfiki in bi ne ka ce za tawfiki ai sahiba at tawfiki kenan sannan sai aka shafe ya din ya alata a shafe Qur'ani ya faɗa yi ma'anin wannan da hadisai da sauransu Ba za ka ba sai ka ce ya zan tawfiki ba ka ce zan tawfiki kawai kaman abadin din fala ta ajal alaina nasa na sanukbiru kare. ai ya aba hindi ke ya aba hindi yace ya mahabocin rubutu a gaban a majalisin alkali kamar maka makakakar da ke nan ko shine rijistara mai rubuta duk abin da ake a kotu yace wa amal kai aiki bima yara qabil waqti da abun da qabil waqti ne mai alƙalanci ta wannan lokacin yara yake gani min al na daga rubutu ba min al-kutubi ba shi ma sai ga jarai wato abin da alƙali yake ganin a rubuta shi to shi za ka rubuta kai kana bin umarnin alƙali ne ta mai rubutu ba kowane abu don akwai an an zo shari'a akwai maganganun da bai kamata ma a rubuta su ba kawai shirme ne ba za ka zo ka cika takardu da rubutu ba a zo neman mai amfanin a rita to da ka abin da alƙali yake ganin ya kamata ka rubuta to shi za ka rubuta wattarka wattar wattarka bani rubutun kuma waqbala ka karbayin alƙali yake kabari in yace wannan wa sai ka rubuta ba to ka rubuta wanda ya ce ka rubuta saboda tsoron rikici zai iya tashi daga baya kuma shirme ne ba da amfani ba ta biro ne da takarda to kar ka rubuta kada kenan maka takardan kotu yana karkashin umarnin alƙali rubuta kaza bar ka ba to ka fada ka ya kai ma abokin rubutu me za ka aibur rab'i yuktabu fi shira wa nasxu talaqin fi sadaqi mukammala famin za ka yana daga cikin wannan aibun rafi wato aibi na gidaje an rafi shi ne gida jamin sarobo so da aka idan aka zo ana shari'a na wani abu da aka saya sai aka samu abin yana da aibi alkali ce ka rubuta wannan wato gidan yana da aibi kuma mai sayen ya yadda a kan ya saya da wannan aibi suka rubuta shi ne yake yuktabu ana rubuta fishira a takardun da aka sai gidan an sayarwa alajiwa wannan gidan miliyon ashirin tare da cewa yana da aibi kaza da kaza kuma ya yi da aibi wannan gaba bai zai je ya dawo ya ce maka kafin masa gida mai matsala ba ai ya yi da matsalan ko amma in ba'a yi ba zai iya zawa a ce a ah, to gidan nan shi ya fasa saboda yana da matsala kaza kuma alhalin ka nuna masa matsala sai daga ba zai ce bai yadda ba amma har ga an rubuta ba a gaban alkali da shaida kenan ya yadda da wannan wasu ainihin cinikin babu yadda za a iya ya bauɗe ko daga baya zo ba haka bane wa nafsu talaqi da rubuta saki fi sadaki a takardan sadaki mukammala yana mai ainihin kammalawa wato idan mu sai saki matarsa kuma dama akwai takardan da aka yi rubuta shaidan cewa ya aure ta ya mata sadaki kaza to a wannan takardan za a dawo da ita sai kuma a rubuta cewa ya sake ta wannan fa al'adar wasu garuruwa ne ka san mun yanzu don aure a masallaci ake tsaurawa domin kasashen larabawa a kotu ake ɗaura aure da ne a kotu saboda haka alƙali zai tsaura aure ya rubuta ya komi da komai cewa tsaura auren wani da da wani alƙali shine shaida to in kai sakin ma kuma sai a zo a rubuta a wannan takarda amma in babu wannan ana iya rubuta a takarda mai zaman kanta mai zaman kanta saboda haka amma mana al'adan garin su Morocco ne kasan larabawa ne ana rubutawa ne a ne ya tafiya zuwa yana neman takardar aure wata ƙasa ne aka tarɓanta masa ya kawo takardar sa da matarsa ko zai tafi da ita wani gari ko wasu takardu da yake nema akwai ƙasan da ba ma alƙali shi kadai bai sai ɗaura aure ba za ka je kotu kamar jordan za ka je kotu idan ka je sai ka ce za ku yi aure da wanda ita ma ta je kun yarda kun yarda sai ba ku wani kuma sai ku cike nan neman za ku yi aure to wannan kun din shine za ku kai shi abin nan ministry na interior na su eh, ministan abin nan ministry na cikin gida na harkokin cikin gida shi ne na za a tura wannan takardar a kai a yi bincike a yi mene mene ne sai a baku a kowumar cewa an yarda ku yi aure kuma ta ka sai ministan harkokin cikin gida ya sa hannu saboda aka sai a tura alƙali a zo ka karɓa kai za ka yi ta bin abin ka karɓi an samu approval cewa mu yi aure to sai alƙali sai ɗaura aure a yi sadaki kaza sannan kuma ga shi shaida ta mata sadaki kaza tana bin ka bashi sadaki kaza kuma na faɗa muku a jordan dole ne wannan bashi ko dinari je ka ba za a ɗora maka waya amma ana bin ka dinari dubu amma a ce miliyan goma sha biyu ana bin ka kuma ko ka ce za ka biya kuɗi a nan ba za a yi da ba kiran da ka sake ta ko kamu ana sakanta za ta ce ba ni kuɗi ya kaga dole za ka yi kafa kafa da saki shi yasa suka fasa suka yi wannan ƙasa in ka mutu kuma dama ya sa a raba gado sai an ware masa sadakin ka wajen a tsauri aure ne a tunis akwai shekaru ba da haka kafa doka su ma kasar larabawa ne cewa sakin ma sai inda izinin alkali sai dai ka ko doka ce za ka fa sakin mata ka sai alkali ya duba to akwai dalilan sakin ko babu in akwai dalilai sai baka izini ka sake sai babu kuma sai ce baka sake ta ba ko to ana ka sakin matarka sai ka ga wannan bai dace ba da musulunci ba kwata-kwata don musulunci ya baka dama ka saki mata ka ko ba laifi wa in musu muslimta da zaujin makana zaujin wa hafi sun ila wannan sun da to da haka in zama ya gagara ko ba aibi ba ta son ka ko kai ba ka ko tun tun juna to auren da zai kyau ne amma suka ce su sai ce sun duba sai dai alƙali ya duba sai ta zama ku fiti ba sannan sai ba ku miji wai duk don a ɗaure aure kar a dinga yawan saki ne shi ne ma'ana ko da ka a irin wannan kaga a wannan al'adan wanda dama akwai takarda ta aure sai a ce to allo a takardan auren za a rubuta an yi sadaki kaza sai a rubuta kuma ya sake ta kaza ga watan kaza amma ana iya a wata takardar daban ba tare da wannan takardar ba yasa amfanin takardar saki idan mutum ya saki mace ba ta takarda wani in ya zo neman ta a bazawara zai ce akwai takarda yana shakka don kare zai aure matar wani zai je akwai takarda in kuma an tabbatar da sakin da shaidu ko ba takarda za ka yi aurenta ita ba zaura ba dole sai da takarda amma dai takarda tana cin da shakka don lokacin mu sai sai sai shi mai saki matar ba ga inda takarda shi kenan ba bai ita ce bai sake ta in tsakanin shi da ita ne yana iya inkari ah, shine wannan ko talakin fi sabba fi sadaq fa wa min ba'dihi fashhat kaza sababa oktoban? wa min ba'dihi bayan an yi sakin kuma fashhat ka kafa shaida akwai shaida a sake musabi ne a shari'a ta kaki mata ta kafa shaida ita za da ita ka kafa shaida kamar yadda a aure akwai shaida ko da haka to ka kafa shaida wani shine shaidan wani ya mata matarsa zallan ana wannan ba za a dinga rikici mutum ya ce an sake ta ita ta ce ba a sake ta ba har yanzu akwai wannan rikicin yana nan ana muna ta fama da sulhunsa da ce shi ya zuwa ce bai sake ta ita ko ta ce an sake ta amma an rubuta an sake ita kuma ga shaidu dole za a samu matsala babu wannan matsalan sai ce kaza sababa haka nan sababi uktuban ka rubuta ubaina nikahin kafin a kai aure waktuban ka rubuta shi mufassala abun yi bayani dalla dalla <laughs> nan ko wani abu ya koyi wanda ba ta da jiyo kuma nan karatu ba zai fito wai sababin aure za ka aure da ya ta kafin ka balaga to dole ne sai kai bayani me dalilin da yasa za ka aurar da ita kafin ta balaga saboda in yarka ne kila ba za ka aurar da ita ba sai ta balaga yanzu wannan ne hujjan ba to shine aka sa sabubban farko ya zama ta kai shekara goma sannan ya zama da izinin ta ne kuma sadakin tankanta aka bayar daidai da sadakin da ya dace da ita kuma an shawarci alkali matsala ka ga alama za ka lalace kuma ta fi shekara goma zaman ta gida matsala ne za a samu damuwa Da kuje ka gaya wa alƙali kai shawara da shi alƙali ya ce ka aurar da ita sai ka aurar da ita ko rikici ta tashi baka da matsala ba za a ce mugunta ne saboda ba ƴarka ba ne ce za ka aurar da ita ba ka aurar da ƴarka ya shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyu kafin ta balagawa wannan ka rubuta shi a takardan auren wannan mareniya da aka bar min renonta na aurar da ita saboda sababin kaza da kaza kuma ta kai shekara goma kuma sadakin da aka bata ya ya dace da ita sannan kuma da izinin ta kuma na shawarci alkali zai rubuta wannan ko a kotu ko a wani wuri shi na fita daga rikici dan kar a shiga hakkinka yace bi abdi nikahil dhikri illa allati laha abun alamun hayyun bila ghaibatin fada to ka sai ka gyara haka bi abdi nikahi dhikri illa allati laha abun alamun ba ba alima ba alamun sannan kuma hayyun ne ba hatta ba hayyun bila ghaibatin kala. bi abdi kahin da kulla auren albikiri budurwa shi man ana bukatan rubutawa a rubuta a daura auren wani da wanci ai wasu kasashen kan ba dama ma kai auren ba a rubuta ba budurwa ce an aurar da ita in ma a rubuta in alƙali yace a rubuta a rubuta wannan aure yace illa allati laha abun sai dai wanda matan da take da budurwan da take da uba alamun shahararre wanda kowa san shi hayyun rayaye bila gaibatin ba fakewa ma'ana bai tafiya ba fala wannan ba buƙatar dole sai an rubuta tunda ba mareniya ba ce kaga budurwa koda koda ta balaga in mareniya ne a rubuta ko kuma ubanta in baya nan ko yaro ko kuma ubanta din abin nan ba wani shahararre ba ne a rubuta amma in tana da baba shahararre rayayye bai yi tafiya ba shi zai aurar da ita ba sai an rubuta ba kawai a aurar da ita kawai ba bukatan wani rubuce-rubuce amma in ana so ana iya yi saboda wani ne. kun gane ma'anan alamun abin da ya shahara ne alam da an ambaci sunansa an san wani ne ismun yu'ayyun musamma mutlaqa abin nan alamuhu ka ja'farin wa khirnika wanda aka ka duk sunan da an fade shi ma ayyana musammahu mutlaqan biduni qaidi in an ce makka ko azan makka wanda aka ka ba bukatan sai an ce makka da zani yake ne wannan tsari ne kawai azziman shine abin da abin da yake kamar ne zani haka za a kalin mace kaga tana igiyan aure ne igiyan auren wani igiyan aure na kamar Zami ne zaka ja ta inda kake so ko sai aka yi saki uku a wannan igiyan auren shi ake nufi da zani istimani to wannan saki uku din in an yi shi litaktu da daban a mazhaban malikiya idan matan nan ka tare da ita to saki uku ne in kuma baka tare da ita ba kace ma kace kin haramta a gare ni to ta ka ku saki ɗaya amma ba ini ba za ka ce na dawo da ke sai an sake wani dawin aure da yarjanta a mazhaban shafi'iya zihari kai sai kai fara zihari sai ka fara na azumi cikin kafin ka sadu da da iyalinka ka amma ba saki ba ne ajiyar kuma sannan a mazhaban rantsuwa da hanabila kuma kafara rantsuwa ne to manzano da ya kai guda takwas a bayin da aka yi kuma yana so akan wancan aya yayin da biyu lima tuharrimu ma a da ahallallahu laka tabtadi marfata azwani qad faradallahu lakum tahillata aymanikum a dauko kisan a duba in wani kaina za a sa hukunci to in wannan lafazin ba za a rubuta kadan amma zo maliya ce saki uku ne don ya ce an ce alayya haramu kun fahimta yace ah, wallazi qad kammala da wanda ya kammala tsararruwa wajen alƙalai da lauyoyi yace wala fiya ma in kana fa'alan mu'abbada wala fiya ma musamman ma in kana mu'abbadan in rabuwan ya zama na har abada ne fa'alan ka kan wannan ba badir bi kasmi radli ne kake zama mini lokaci ya cika wala ma musamman ma in kana in sakin ya kasance muhabbadan na har abada ne fa alam kasani sani wato rabuwan na har abada ne ba sake kamar da aka zo aka aka ce ai mama mutum mace ne ka shayar da su wannan ta zama ne ta zama kanwar sake na. to ka rubuta shi saboda kanwar sake don kada nan gaba kuma a ce ai saki aka yi yanzu zai sake aurenta a'a sakin bana cewa mace dai-dai ne ta shayar da su saboda tsawon wasa ne har abada babu aure a rubuta a kotu ko za ka yi ba haka wani abinci ko wannan shari'a da aka yi zan tsaya a nan inda tashi za mu tashi wa lafiya ma in kana faran muhabbada saboda wancan yana da alaka da baitutukan gaba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh